ma'aikatar kula da zirga-zirgar jiragen sama na kasa ta ɗage lasisin kamfanin jirgin sama na dana wannan dai shine karo na uku da ma'aikatar ta dakatar da zirga-zirgar jiragen wannan kamfanin wannan kuma ya biyo bayan dakatar da kamfanin jirgin sama na associated air ne da ya hatsari a satin da ya gabata wannan ya sa na kira mai magana da yawun hukumar zirga-zirgar jiragen sama na kasa yakubu datti domin jin ko menene hujjan ɗage zirga-zirgar jiragen kamfanin na dana shine sai ya ce da ni hukumar ta doka mataki amma dai an tsaye da aiki da tukana domin a yi dan bincike wato kaman aiki ne irin kamar na police na ɗan sanda ko na biyu yana da dama ya tsayar da mota ya bincika ya ga ko tana nan da lafiya ko harkokin da ake ana bin ka'ida. To amma labai baka jin cewa yawan dakatar da jirgin na dana kamar kuna kashe musu kasuwa ne domin mutane masu shiga za su yi kasa a gwiwa musamman ganin cewa tun lokacin da wannan jirgin ya hatsari wannan shine karo na uku da aka dakatar da zirga-zirgar wannan jirgin. Wannan kaman kamar dan bayanin da na baka kaman mutum ne da motarsa kana a biya ya tsayar da kai ya duba gobe ya juyo kuma zai iya tsayar da kai duk yana cikin aiki ne da in an duba in an ga komai na tafiya daidai ba damuwa sai a ci gaba da harka wani mutu kuma shine yan najeriya na cewa hukumomi ba sa daukan mataki akan abin da ya dace sai abu ya faru nan ko me zaka ce jama'a ba za su manta ba kwanakin baya ma da mun tsayar da jiragen da suke na wayansu gwamnoni an waye gari ma an sake cusa magana aka ce maganar siyasa ne sai dai mr yakubu datti ya dage akan cewa aikin suke kuma da zarar sun tantance abin da suke bincike za su ɗauki matakin da ya dace wannan ya sa na kira muhammed tukur mataimakin sakataren masu kamfanonin jiragen sama na najeriya na tambaye shi ko me wannan ke nufi a harkokin zirga-zirgar jiragen sama shine sai ya ce da ni abin da yake faruwa da sha'anin zirga-zirgar jiragen sama a ƙasar nan yanzu ya zama abin da ake ce ma rudu wanda hukumar Nigerian Civil Aviation Authority ta samu kanta a ƙarƙashin eh, shugabanci na Stella Udo. Abin da ya sa ya zama rudu shi Director General na NCAA na yanzu captain ne. kuma ni na san san da yake aiki yake tuka jirgi da kan shi ya san yana ɗaya daga cikin ƙa'ida idan ka tashi da jirgi idan jirgin nan ya kasance ya samu matsala to abin da ake cewa sai ka dawo ka sauka wannan ina magana a kan dana so idan ka dawo ka sauka kai abin da ya dace so wannan shine zai sa a ce an yi an ci a dakatar da operation ɗinka me ake so ka tafi da jirgin ka je ka kashe mutane ko ku kai iya baya cikin ga'ida abin da suka yi sai dai kuma na yi kokarin samun ɗaya daga cikin daraktocin kamfanin na dana wato francis ogoro amma saboda rashin kyawun hanya murya ba bata ɗauku ba sai dai abin da ya tabbatar wa murya amurka shine ba shakka suna sane da wannan dakatar wanda aka yi musu amma ya ce ba su da fargaba a dukkan wani bincike da za a yi a wannan jirage nasu